Assalamu alaikum ‘yan uwa musulmi a yanzu yanzu nan da izinin Allah zan ba da maganin basir zafi sanyi matsala ta sanyi waɗannan kyauta da izinin Allah zan ba da su a je a haɗa da farko ko ban ce ko ba a ce komai ba an san dai matsalolin sanyi an san matsalolin basir ko zafi sanyi dai an san akwai wanda yake sa yawan fita fitsari akwai wanda yake sa kasala akwai wanda yake sa bacci akwai wanda yake sa ɗaukewar sha'awa kwata-kwata ko mata rashin ni'ima kwata-kwata ko kuzari ga iyali maza ko mata ko ma ga eh, kaman ƙaiƙayin gaba duk matsala ce sanyi ƙaiƙayin jiki tusar gaba fitar farin ruwa duk menene ah, sanyi warin gaba ƙullewan mara jin zafi yayin saduwa bushewar gaba yawan zubewar ciki saurin kawowa rikicewar al'ada wankin mahaifa kai ga su kowane da sauran matsaltsalu irin tsatsagewar gaba fitar farin ruwa duka wannan matsala ce ta sanyi shi kuma basir an sani akwai mai tsiro akwai mai fitar da jini akwai ƙaiƙayin dubura yawan ah, kaman tusa haka mutum ya ta tusa ko kasala shi ma yana sa bacci haka duk irin waɗannan matsaltsalin shi ma wannan matsala ce ta me ta zafi to insha Allah duk wanda yake fama da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da na lissafa yanzu ga abubuwan da zai haɗa da farko zai nemi garin hulba cokali biyar sai ka nemi icen zogale to sai a daka ma shi garinsa shi ma sai ka samu cokali biyar sai ka samu tafarnuwarka busasshiya ita ma cokali biyar ka samu jakan waka cokali biyu in ka samu waɗannan abubuwan sai ka haɗa su guri guda ka dake su lukui duka su yi laushi sai ka zama kana da garinsu idan matsalar sanyi ce to sai a dinga yi ma kunu na alkama sai ka ɗebi wannan garin sai ka zuba a cikin kunun ya ji sosai ka sha don girman Allah a gwada wannan a ga yadda za a raga-raga da matsala ta mai ta sanyi ko rashin ƙarfin gaba ko matsalar duk matsalar sanyi da na lissafa wannan haɗin ba a gano shi ba a gwada wannan da izinin Allah za a ga yadda za a samu waraka da izinin Allah idan kuma matsala ce ta zafi shi kuma za a sha shi a kunu kowane iri ba a kunun alkama ba in kuma basir tsuru tsiro an san akwai basiri wanda yake yin ka kaga ya fito wa mutum to shi wannan in yayi ma wannan to zaka samu man zaitun ɗinka sai ka samu man na'ana'a in ka samu waɗannan da habbatu sauda ka haɗa su waje ɗaya sai a ringa yin matsin su eh a dinga matsin su a dubara to wannan kuma insha Allah dai matsala ce ta basir mai tsuru, da izinin Allah za a rabu da ita insha Allah daga wannan cibiya ta mutu alaihi san da take a mai neman tambaya ko karin bayani sai mana magana a waɗannan lambobi da ake gani wassalamu alaikum